أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya tsawaita rayuwarmu ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana mai kamata yau ɗaya ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ta yi daidai da shida ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara kuma a cikin wannan wata mai albarka na ramadana wanda sai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa yake ganin wannan wata hakanan sai wanda Allah ya ba shi lafiya ko da ya ga watan ma sai wanda Allah ya ba ma lafiya yake halarta nan to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya ma wannan zaman namu albarka Allah jikan ƴan uwa da suke nan tare da mu a bara wanda ba fa nan a yanzu Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya haskaka makwancinsu Allah kuma ya ba ma ƴan uwa da barawar haka muna tare da su a nan amma rashin lafiya ya hana su zuwa wannan karin waɗansu suna asibiti waɗansu suna gida muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya lalurar rashin lafiyar da ya ɗora musu kafara ne a gare su kuma Allah Ubangiji ya ba su lafiya. To alhamdulillahi wannan watan shi shine ake ta sauraro tun kwanaki da suka wuce hankulan musulmi a duk duniya ya karkata zuwa ga watan kowa yana irin ƙoƙarin shi na tanadi don taron wannan watan tanadi na ibada tanadi na tsarkake niyya tanadi na shirin neman kusanci zuwa ga Allah tanadi na nesantan shaidan da nesantan wutan jahannama da tanadi kuma maddi na alkhairi na sadaka na raba abinci da kuma kyautata ma iyali da samun abin da za a ci a sha domin jin daɗin ƙarfafuwa wajen yin wannan ibada to Allah Ubangiji ya nuna mana watan malamai da dadewa sun sha bayani akan falalan watan da kuma alkhairinsa da ganima da ake girba a cikin watan da garaɓasa da ake ɗiba da bononza irin na Allah subhanahu wa da kuma irin baje koli da ake a wannan watan na aljannan ma gaba ɗayanta a baje kolinta a buɗe kofofinta gaba ɗaya a kulle na wuta a ɗaure shaiɗanu ka zo da ayyuka ‘yan kaɗan ka samu aljanna ayyuka ‘yan kaɗan ka samu yardan Allah ayyuka ‘yan kaɗan ka samu gafara ga zunubanka gaba ɗayansu ayyuka ‘yan kaɗan ka kubuta daga wuta ka tsere mata to babu shakka ‘yan uwa Allah maɗaukacin sarki baya taɓa saɓa alkawari in Allah ya faɗi magana haka take manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma baya taɓa faɗan magana wanda ba haka ba ko kuma ya ƙirƙiro magana bisa son zuciyarsa Allah ya wanke annabinsa Muhammad sallallahu alaihi inda yace la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha manzo Allah baya magana a bisa son zuciya duk abin da kaga ya faɗa to wahayi ne Allah ya masa ya faɗe shi kuma a haka yake sahabai sun ba da shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abin gaskatawa tun kafin zuwan musulunci nan manzo Allah bai taba yin ƙarya ba manzo Allah bai taɓa faɗan magana a same ta ba haka ba tun a jahiliya kafin zuwa musulunci sun san shi ne as-sadiqu mai gaskiya al-aminu mai amana to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda yace an bude kofofin nan a yau daga fitowan alfijir kofofin aljanna nan yanzu haka inda muke suna buɗe kuma za su zauna a tsakaninmu a buɗin na tsawon kwana talatin ƙofofin wutan nan da manzo Allah ya bayani ana kulle su yanzu haka an rufe su tuntuni tun fitowar alfijir lokacin da ramadana ya fara shaidanu kuma an ɗaure su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar da ya faɗa haka ne shi kuma Allah subhanahu ta'ala baya saba alkawari yan uwa wata ne na karɓan addu'o'i duk wani yanki na watan ramadana ka ɗauka kai addu'a ana karɓa ko da na minti talatin ko da na awa ɗaya da daddare ne da rana ne da safe ne da yamma ne a kowane lokaci ka gutsuro na ramabana ka yi amfani da ‘yan mintunan ka yi addu'a to ana karɓanta wata ne na karɓan addu'a wata ne na gafarta zunubai kada musulmi ya sake ya sake ya zamanto cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu Allah tumurmushe hancinsu sau uku Allah Wadaran su sau uku wanda watan Ramadana zai shigo ya tarar da kai da zunubai da kazanta na datti irin na zunubai irin na saƙo watan kuma ya zo ne ya wanke ka ya tsaftace ka ya tsarkake ka daga dauɗan zunuban nan watan ya zauna a matsayin tafki na wanke zunubai ya yi kwana da tara zuwa talatin wai kai baka iya shiga ciki ka wanke zunubanka ba annabi sallallahu Allah wadaran wannan musulmin saboda haka wata ne na wanke zunubai kowa ya san ta inda yake tabo Allah babu wani shafaffe da mai babu wani makhluki da in ba annabi ba ko mala'ika da zai ce baya sako Allah bali insanu ala nafsihi basira Allah ce kowane dan adam ya san sirrin kansa kowane dan adam ya san ta inda yake tako Allah saboda haka kowa idan ya zauna ya natsu ya san ta inda yake tako Allah to kar mutum ya yadda watan nan ya wuce ya fita bai jero irin waɗannan kaba'iran ba da kurakuran da yake yi ya jero su ya kawo su gaban Allah ya yi ta roƙon Allah yau gobe jibi an jima safe dare rana yamma har kwana talatin ka yi ta magiya ka yi ta nacewa da izinin Allah sai Allah ya yafe maka Allah ce ma za ya falu lahu bi azabikum in shakartum amantum me zan yi na azabtar da ku ina ruwana da azabtar da ku matukan kuna tsoro na kuna gode mu inji Allah me azabtar da ku zai mun inji Allah ba zan taba wani ba inji Allah in shakartu matukan kuna gode mu wa amantum kuna imani da ni bari na bari kai nayi inda aka yi tuntube a nemi gafara zan gafarta inji Allah Allah ya ce ba me me zai da azabtar da ku ba zan azabtar da ku ba inji Allah to musulmi wato lalatacce ne wanda har watan ya fita ya bashi a yadda yake da wannan dauda bai wanke ta ba bai kawar da ita ba to manzo Allah ya ce Allah wadar irin wannan musulmi musamman irin hali da muke a ƙasar namu na rashin tsaro na hannun waje da na cikin gida da suke zagon ƙasa wa ƙasan saboda tarwan ƙasa. da raba kan al'ummanta da dasa gaba da kiyayya a ƙasar ma musamman mu nahiyoyinmu na arewa a iri yadda al'amura suka taɓarɓare kowa ya sani na cikin gida yana fargaba ballantana wanda yake ƙofan gida ballantana wanda yake kan titi ballantana wanda yake wajen gari kuma kowa ya sani muna buƙatar addu'o'i wa kasanmu da kanmu da jagororinmu da shugabanninmu da dukkan al'ummanmu na wannan ƙasan alkhairan da Allah ya zuba da ni'imomi yau an hana al'umma su natsu su ji daɗin su an yi haka an hana ƙasashen larabawa tsakat jin daɗin alkhairan da Allah ya zuba a ƙasashen duk inda aka ji wata ni'ima to sai an zo an tada rigima a wajen don a tarwa tsatsa a hana ku jin daɗi mu ma haka nan ma arewa noma kiwo sana'a jin daɗi kwanciyar hankali ibada duka yau a ɗarɗar ake yin su to ballantana ga wata na amsa addu'o'i zai zauna tsakaninmu kwana talatin kuma Allah ya ce ku roƙa zan amsa jama'a mai muke jira sai dai roƙon to saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu a cikin wannan watan cikin wanda za a karɓa musu duk addu'o'in da suka yi ya sanya mu cikin waɗanda Allah zai gafarta musu dukkan zunuban, ya sanya mu cikin waɗanda za a enta daga wuta fitinu da damuwoyin da suka dame mu ya Allah mun roƙe ka ka sanya su a wannan wata na Ramadana kamar ruwa ne wanda aka yi shi kuma aka ɗauke wanda suke da hannu a cikin wannan ya Allah ka shirye su in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa bane ya Allah ya Allah mun bar maka maganin su a hannunka kai ka san yadda zaka magance mana su ya Allah wanda rayukansu suka salwanta da yawa a cikin wannan al'amarin Allah mun roƙe ka ka sanya ya zamanto shahada ne a gare su ka sanya wanda suka yi musu din sun ɗauki dukkan zunubansu wanda suka rasa dukiyoyi to Allah ka sanya shi taki ne kamar musu ninkin ba ninki ya Allah Allah ka shiri matasanmu ka shiri ɗan mata maza da mata duk inda suke ka kare su daga dukkan abin da zai gurɓata kwakwalensu na shaye-shaye Allah ka faɗakar da shugabanninmu da sarakunanmu da 'yan siyasanmu da jami'an mu kowa Allah ka dawo da shi kan tafarki majaidaici ya gane hanya ya gyara ya rabbal alamina ya arhamar rahimi bayan haka kafin mu fara karatu akwai wata baiwar Allah da ta zo za ta karɓi addinin musulunci saboda haka muna jiranta ta karɓi kalman shahada a mata bayani daga nan kuma mu ci gaba da insha Allahu tafsiri a bara mun tsaya a suratul araf suratul araf din aya ta ɗari da saba'in da hudu muka tsaya yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da biyar na ramadana wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ta yi daidai da da dubu biyu da sha tara miladiya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون تذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون نعم Allah a wannan aya mai albarka umurni yake ba wa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya Muhammad watlu alaihim ka karanta wa al'ummanka naba allazi atainahu ayatina labarin wani mutum daga cikin banu isra'ila wanda Allah ya ce atainahu ayatina mun bashi ilimin ayoyinmu ilimin sanin attaura hukunce-hukuncen attaura dokokin attaura mun ba shi ilimin sanin kaza haram ne kaza halal ne kaza Allah baya so kaza Allah yana so kaza na kusa ta Allah kaza na daɗaɗa wa Allah mun ba shi ilimin attaura sosai mutum ne mai ilimi amma ya yi amfani da ilimin ya bi littafin ya bi dokokin Allah ya ce maimakon ya yi haka fansalaka minha sai ya tuɗe ya zame ya kauce wa aiki da wannan ayoyin namu asalin al'insila yanda ake feɗe rago a cire wannan fatan a jikin shi shine insila ko kuma wanda ya rayuwa a ƙauye ya san maciji da lokacin da yake fita daga safan shi ko yadda yake fita idan ka zo ka samu rigan macijin ka same shi sai ka ɗauka macijin ne sai ka duba ka ga komai to haka ya zare kansa ya fitar da kansa ya bar ilimin a gefe ya bar dokokin Allah a gefe shi ya kauce ya koma ma duniyarsa kawai bai san halal ba bai san haram ba bayan ya karanta su ya haddace ya je ya ta abin da ya ga dama ya karkata zuwa ga duniya kawai ya sa duniyar nan ita ce a gaba ba ruwan shi da kaza haram ne kaza halal ne da ya tuɓe rigar musuluncin dokokin Allah ya ajiye ta a gefe fa asba'ahu shaitan shi kuma shaitan sai ya ɗora shi akan tafarkinsa dama Allah ce ya ayyuhal ladina amanu khulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin da ya tuɓe ya bar musulunci a gefe dokokin Allah a gefe tune wanda ya bar Allah ya fi shaytan haka da ausan in kana da Allah to ka bar shaytan ne in kaga kuma kana tare da shaytan ka bar Allah ne to tun da wannan Allah ya ba da shaida ya fita harkan dokokin Allah da addini ya tuɓe rigar imani ya aje ta a gefe ya ɗauko duniyarsa a gaba ya bar lahira to fa atba'ahu shaytanu ay tariqahu sai shaytan ya ajiye shi ya ɗora shi akan tafarkinsa shikenan fa kana min al-ghawina sai ya kasance cikin menene batattu wanda shaytan ya ribace su ya ɓadda su ya halakar da su ka karanta wa al'ummanka ya Muhammad sallan kissan wannan mutumin wataƙila a cikin musulmai akwai wanda su ma sun san kaza ba kyau kaza yana da kyau ga dokokin Allah ga abin da Ƙur'ani ya ce a yi ga abin da ya ce a bari kar a samu cikin musulmai shi ma wanda zai ajiye fa dokokin Allah a jefe ya yi samance shi ne da wannan mutum to shi ma shaidan zai hau kansa Allah ce wannan mutumin walau ina da mun ga dama in ji Allah la biha da ya bi dokokin nan Allah ce da mun ɗaukaka darajarsa da mun ɗaukaka darajarsa domin duk mutumin da yake bin dokokin Allah bari na bari ya guji haram to Allah yakan ɗaukaka darajarsa ne ya ɗaukaka ƙimansa ya ɗaukaka darajarsa to da mun ga dama in ji Allah da sai mu shiryar da shi da sai ya bi ayoyin sai ya samu ɗaukaka ta dalilin bin dokokin Allah sayyidina Umar na hannu kaumun a Allahu bil Islam mu mutane ne wanda Allah ya ba mu daraja ya ɗaukaka darajar mu ta dalilin bin musuluncin nan yace wa mahama tagayna al-izzata bighairihi aghallana Allah duk wanda yace zai nemi daukaka ba tare da bin musulunci ba akwai dabarun da za su ba su daukaka ba wai tare da bin musulunci ba to yace kaskanci ya same shi inji sayyidina Umar to Allah yace da ya mun ga dama sai mu sa shi ya bi dokokin Allah da rafa'nahu sai mu daukaka darajar shi walakinnahu sai dai shi din akhlada da al-ardi mutumin ya manne a a ƙasa ne ya manne a ƙasa kai kake so ka ɗaga mutum sai ka ga ya manne a ƙasa kai kai ka ɓamɓare su ka ɗaga shi yake ya za ka yi sai a bashi bai so a ɗaga shi ba ne walakinnahu akhlada ila al ya manne ya zaɓi duniya tunanin shi duniya hankalin shi duniya aikin shi duniya komai na shi duniyan nan kawai ya zaɓan makansa wattaba'a hawahu kuma ya bi son zuciyarsa maimakon littafin Allah da dokin Allah su ne zai bi sai ya ki sai ya bi son zuciyarsa kuma Allah ya ce dama duk wanda bi son zuciyarsa to halaka ta zo masa wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda wato wa amma man tagha wa athara duniya hayata jahima hiya al wanda ya ya zaɓi ɓata da ta'addanci da ɓarna ya zaɓi rayuwar duniya ita ce a gaban shi to jahima ne za ta kai shi domin duniyan nan duk abin da aka ce wa mutum ga yanda zai yi ta samu din zai yi saboda ita ce a gabai shi shi yasa za ka ga waɗansu don ta samu din za su iya yadda ƙur'ani a shadda don ta samu din zai iya yadda qur'ani a shadda don ta samu din zai iya yayya ga qur'ani ya tsoma shi a jini don ta samu din zai iya alwala da giya idan fa bokaye din suka ce masa sai da hakan za ta samu kuma ita ce a zuciyansa ita ce tunaninsa duniyar ita ce yake so to duk abin da aka ya yayi don ta samu din zai yi shine wa amma man taga wa asarar hayatar duniya wanda ya zaɓi rayuwar duniya a zuciyarsa to tabbas ƙarshen ta za ka gani fa innal jahima hiyal ma'awa jahima ne abun zai kai shi domin hanyoyin samun duniya za a ce ko da tsaye sai an yi an samu wa amma man khafa amma mutumin da ya ji tsoron maqama rabbihi tsayuwa a gaban ubangiji shi ranar hisabi wa nahan nafsa anil hawa ka gani ya hana zuciyarsa abin da yake so kaga wannan kuma ittaba'a hawahu ne wanta kuma wa nahan nafsa ni anil hawa to fa innal jannata hiya al ma'wa nan ne aljanna take samuwa tana samuwa ne wajen sa'a wa zuciya abin da yake so in ba na alheri ba to mutumin nan haka yayi ya zaɓi rayuwar duniya kawai ya sake dokokin Allah bayan Allah ce atainahu mun ba shi ilimin sanin kaza din ba kyau amma duk da haka yi watsi da shi to Allah ya ce fa masaluhu misalin kafiri yanzu Allah zai buga in general wanda ya bijirewa dokokin Allah ya yi rejectin saƙon Allah ya zaɓi rayuwar duniya ita ce a gaban shi duk mutumin da ya zaɓi rayuwar duniya ita ya sa a gaba Allah ce misalin wannan mutum kamar salin kalbi kamar misalin kare ne in ji Allah kamar misalin kare ne kare ya yi ke Allah ce in ta hamil alaihi shi karen nan a duk lokacin da ka umurce shi yanha za ka ga ya zazzago harshen shi yana ko a inuwa kare ke kwance ko a inuwa yake kwance cikin sanyi da ni'ima ko da ya ci ya koshi za ka ga dai harshen shi a waje yake yana lullage haka yana irin nunshi din yana numfashi mai karfi din nan harshen shi a waje ko da cikin azabar ma yake harshen shi a waje ko cikin inuwa yake harshen shi a waje wato bi ma'ana mutumin da yake son duniya kaman ka ɗaga wa kare abu haka ne nama haka sama da menene tsawonsa yayi ta tsalle zai dafka ya wuni tsalle ya faɗi ya wuni tsalle kaga harshen shi yana lallaji yana zubar da yawo ya kwanta harshen shi a waje yana dai nishi din nan to haka mai neman duniya yake a kullun yana fighting akan abin da Allah bai kaddara masa zai samu ba kullun yana bin abun kawai alhalin ba nashi bane rabon wani yake bi Kullum yana fighting ba zai taɓa samun sama da abin da Allah ya rubuta masa ba Kullum harshensa a waje ya samo yau sai ka dauka aikowa ne tunda ya samu irin wannan kuɗin ina ji to yanzu kan alhamdulillah zai natsu a waje daya sai kaga kullu yana neman wanda ya fi su kullun wanda ya fi su da ya ga wani gida kawai kaga ya kawai yana nishi kawai yana fighting sai ya irin shi da ya ga wata mota sai ya samu irinsa da ya samu wata kujera sai ya hau kan kujeran kullum a cikin wahal da kai yake har ya mutu ya koma ma Allah in ka tsawatar masa dai ya zare harke yana nishi in ka bacci ma haka ya zare harke yana nishi haka kare yake yanda kare yake to haka kafiri yake wanda yake son duniya ya bar dokokin Allah ya ɓata lahiransa ya mance da kiyamarsa duniyan kuma kullum neman ta yake har yanzu ba ta samu ba har a mutu kuma a koma ma Allah ba nan ɗin ba can din ko kuma nan ɗin kullum a cikin gajiya ake yanda kare kullum haka za ka gan shi yana nishi yana zara harshe yanzu sai kaga ya samu miliyan ashirin amma ya kaga bai gaji ba bai bai bai bai huta ba kullum kuma yana faita ya zai samu wasu kullum kullum ya zai samu wasu wal billah Allah ce zalika wannan misalin da na buga muku in ji Allah matsalul ƙaunin ladina kazzabu bi ayatina misali ne na dukkan mutumin da mutanen da suke ƙaryata ayoyi na in ji Allah misalin kafirai kenan wanda suka yi rejectin ayoyin Allah suka ƙaryata ayoyin Allah suka ƙi su yi imani da su saboda haka fasusil qasasa Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurni yace ka kissanta musu wannan kissan da kyau ya Muhammad la'allahum yatafakkarun watakila al'umman ka su yi tunani tunanin da zai dawo da su kan hanya tunanin da zai sa su rabu da duniyan nan su kama kiyama kawai tunanin da zai matso da su zuwa ga Allah da aiki da ayoyinsa wannan misali da Allah maɗaukakin sarki ya buga wa kafiri musamman ma mai neman duniya mai neman duniya kullum a cikin rashin hutu yake a yi ta buga sai an same ta take samuwa kuma lahira dama a yi sallama da ita Allah ce sa'a masalan misali ya munana misali suwa alƙawmun ladina kazzabu bi ayatina misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu in ji Allah misalinsu ya munana in ji Allah subhanahu ta'ala halinsu halin da suka shiga domin matukan mutum ya kafurce wa Allah don son duniya kawai ya sa a gaba to zo ka riƙa karanta rayuwarsu kaga irin halin da suke ciki hali ne mummuna in ji Allah halinsu bai da kyau wanda ya sa duniya a gaba kuma ba ta samu ba in ji Allah ya ce babu wanda ya kai shi mummunan hali idan ka zo ka duba yadda yake rayuwa yadda yake tafiyar da al'amuran duk abin da aka kira shi idan duniya ta samu zai je kaga mutum yana yawo tsirara da dare a ce masa fa wannan abun shine zai kawo zai kawo masa biyan bukatan yayi ta gudu a duhu da daddare a ce ya je mahaɗan hanyoyi ya zauna a wajen da dare kar ya sa riga kar ya sa wando kar ya sa komai a jikinsa ko a ce ya je mahaɗan rafuffuka inda suka haɗu ko a ce ya je inda ake cin kasuwa na mako mako ya zauna a wajen ya yi kaza ko a sa mutum ya rika kwanciyar tsakanin makabarta ko a sa mutum ya rika saduwa da mahaukaciya a bola ya ɗauko ta ya rika saduwa da ita ko a sa mutum ya sha jinin mutum ko jinin jarirai ko a ce mutum ya kawo ido ko a ce mutum ya kawo kaza Allah ce in ka ga halin masu neman duniya in ji Allah ka ga halin da suke kai halin da suke rayuwa irin abin da ake sa su su yi domin duniyar ta samu Allah ce sa a masalan wallahi mummunan misali ne misalin su ya munana in ji Allah subhanahu wa ta'ala a mu wannan idan bukatan ba ta samu ba bacci wannan da kake ka ji daɗi har kana nishari su ba sa yi wallahi ba sa yi saboda abin da yake neman bai samu ba kuma kullum jinin shi sai ya hau yawo da abun gwada jini ma BP yake yi kullum hankalin shi a tashe duk abin da ya ga Allah masa wallahi baya ganin shi ni'ima ne shi dai wannan abin da yake shi cikin nan yana ganin fa alheri kawai yana cikin shi a bashi kawai nan alheri yake ka samu mai neman mulki ido a rufe za ka san shi bayi da kwanciyar hankali a rayuwarsa duk mai wanda ya karkata a duniya na mance da lahira to Allah ya ce wallahi misalin rayuwanci, shi condition din da yake rayuwa akai Allah ya ce sa a ya munana komai zai iya yi ko mahaifiyar shi aka ce wallahi ya daddatse ta yayi sacrifice nata zai ko ɗansa ko matan shi wallahi zai Allah rufa mana asiri amma Allah yake wa anfusahum kanu yazlimun Allah yake kansu suke zalunta don ka karya ta ayoyin Allah ka yi rejection din ayoyin Allah ka bin Allah Allah yake kanka ka zalunta in kai sallah sai ta amfani Allah sallanka ba ta amfanan Allah rashin sallanka ba ta cutar da Allah imaninka ba zai ƙari Allah da komai ba rashin imaninka ba zai rage Allah da komai ba kai ne in kai imanin kai da'a kai biyayya ka amfana da aljanna da yardan Allah idan kuma ka bijire ka kafurce mutum ya fada wutan jahannama saboda haka Allah ya ce kansu suke zalunta ba ni ba Allah ce mai hadihi Allah lalle tabbas wanda Allah ya shiryar da shi to fa huwa al-muhtadi wannan shine wanda yake shiryayye babu wanda ya tabadda shi in Allah ya so ka da shirya ya shiryar da kai to kai ne shiryayye Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima babu wanda isa ya ɓadda ka wa man yudlil wanda Allah ya ɓadda shi kuwa bai so shi da shirya ba to fa ulaika waɗannan sune alkhasiruna sune wanda suka yi asara babba yin asaran lahira ita ce asara yin asaran shiryan Allah ita ce asara yin asaran musuluncin nan ita ce asara babu asaran da ya fi waɗannan domin duk wata ni'ima wanda ake jin daɗinta Allah ya baka musuluncin na ya gama maka komai shi yasa Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina na yarda yau na cikita muku dukkan addinin ku sannan na cikita muku dukkan wata ni'ima duk wata ni'ima da kake neman ta to la tana kasa da ka musulmi a musulmi a same ka kuma mai bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sunnan manzon Allah koyarwar manzon Allah kau da kafa to duk wata ni'ima Allah ya gama maka ita ne sannan na yadda muku musulunci ya zamanto shine hanya ta farki guda ɗaya in ji Allah da za ku bauta mun da shi ku zo lahira ku zauna lafiya wannan shine na'am ولقد برعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله يتي ولقد رنقوا ne wawun din nan kuma ya karfafa ta wawul qasami da lawul qalamul qasam walaqad Allah ce wallahi wallahi na rantse muku laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni mun halitta wa jahannama zara'na ai khalaqana mun halitta wa jahannama wutan jahannama kasiran min al-insi min al-jinni wal ins wato yawanci daga cikin mutane da aljanu in ji Allah akwai rabo na jahannama da yawa da muka halitta cikin mutane da aljanu wanda su jahannama za su kawai kasiran in ji Allah su suka fi yawa wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini, mafiya yawancin mutane duk yadda kai ba za su imani ba ya Muhammad wa aksaruhum fasiqun mafi yawancin mutane su ne fasikai saboda haka musulmi na kirki kar ya ce zai rika auna gaskiya don yawan mutane da yawan mutane a'a yan kaɗan ne masu bin Allah yan kaɗan ne masu imani din to Allah ya ce babu shakka mun tanada wa wutan jahannama mun halitta mata rabonta daga cikin mutane masu yawa haka nan ma daga aljanu masu yawa domin aljanu da mutane dukansu an aika annabi aka aika musu duk annabin su ne ba a aika annabi cikin aljani ko manzo annabi Muhammad dai an aiko shi zuwa ga al'insu wal jin mutane da aljanu wa isarafna na nafaran من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين التي ملاقتنا لوكتنا مكتورة مكة wato dandazo na aljanu suna sauraron alkur'ani suna sauraron wa'azinka yayin da aljanu suka zo sauraron alkur'ani sai suka faɗa junansu an fito kowa ya shiru suka saurari alkur'ani daga farko har ƙarshe manzo Allah ya musu wa'azi falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin su mai suka koma masu da'awa suka je suka suna ta kiran junan su zuwa ga amsan addinin musulunci Allah ya ce irin mutanen da muka da wa jahannama muka halice su domin jahannama da irin aljanun da muka halicce su domin jahannama ya suke ya Allah don mu kiyaye Allah ta ga yanda sifan su yake lahum qulubun Allah mun ba su zakata mun sanya musu zakata don su yi tunani su karbi imani su karbi musulunci su yi tunani positive tunani da zai sa su su yi imani sai dai la na biha zikatan nasu ba na fahimtan gaskiya ba ne ba na tunanin gaskiya bane ba na tunanin shiriya bane ba sa fahimtar ayoyin Allah da zukatan nan nasu sam idan zuciya kuma ba ta fahimta to ta halaka domin Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa man yuridillahu an Allah ya ce wa man yuridillahu an ya shira sadrahu lil islam wanda Allah yake so ya shirye shi to zai yalwata zuciyansa ta karfi addinin musulunci man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufi shi da alkhairi inji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba shi ilimin fahimtar addinin musulunci waɗannan an ba su zukatan ga su tsaf amma kwata-kwata zukatan ba na fahimtar addinin musulunci ba ne su ta ɗaya kenan ta biyu lahum a'yunun Allah ce mun ba su ido ga lafiyayyen ido ma mala yana kallon komai da idon mun masa ni'iman ido wani fa Allah tun da ya halice shi bai taba gani da idon nan nashi ba ya ga kaza ya dan adam bai ce bai taba gani ba haka dai yake taba yaron shi wanda yake masa jagora amma bai taba ganin duniya bai taba ganin haske bai taba ganin kalan abu yayi ke ba balle ya ga bishiya haka Allah ya halice shi shi a duniyan nan nasa da za ka roƙe shi mai yake buri da zai ce kawai ya gani ko da sau awa ɗaya ne to Allah ya ce to waɗannan mun tsare su daga makantan mun ba su ido lafiyayye amma la yubsiruna biha idon ba na ganin ayoyin Allah bane ba na ganin girman Allah bane ba na ganin kuduran Allah bane ba na ganin ayoyin Allah bane shi idon shi ba don wannan bane ya kalli batsa ya kalli sharholiya ya kalli aikin banza ya kalli mene duk abu na ayan Allah idan ya zo masa makance masa yake ka ce masa kaza innan ba kyau makance ma wannan yake in ya juya nan wajen sharholiyarsa shi mai gani ne in ya juya nan wajen ayoyin Allah shi ma ya gani sifansu na biyu kenan Allah ya ce walahum azanun mun ba ku kunnuwa in ji Allah suna da kunnuwa suna ji amma kunnuwan nan nasu ba na jin gaskiya ba ne la yasma'una biha ba sa jin duk wata kalma da za ta shiryar da su zuwa ga Allah ba sa ma zuwa wajen balle kunnen su yaji ba sa zuwa wajen karatun Qur'ani ba sa zuwa wajen wa'azi ba sa zuwa lecture ba sa zuwa inda ake karatu ba ruwan kunnen su da jin wannan kunnensu sai dai kai aje dandali inda aka saba ƙila wa ƙala a ji kiɗe-kiɗe a ji ma sha'a a yi menene amma ba na bin gaskiya ba ne duk yadda za ka ja masa aya in ya tasan ma abu wallahi kurmance mata yake ba zai taɓa yadda da ita ba duk yadda za ka ce mai annabi ya ce ba zai taɓa yadda ce kai ya ka kawai malam da Allah kar ka ɓata mu wai za ka ma ɓata mai rai ka je kawai ka tafi kawai kana yi ka ce akan maka Allah sadaka Allah azim da Allah sai an jima ba na jin wa'azi bane kunne. shi to Allah ya ce waɗannan abubuwa guda uku zuciyar da ba ta tuna Allah idon da baya kallon ayan Allah ya wa'azantu kunnen da baya jin kalman Allah ya wa'azantu waɗannan abubuwa guda uku idan Allah ya so halaka mutum to su ne Allah zai riƙe wa mutum shi yasa za ka ga a farkon suratu abin nan munafikai Allah ce summun bukumun umyun fahum la yarji'un fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum adhabun alim to shine Allah sai ya rike zuciyar mutum ya sanya mata cuta cutan zuciya ita ce kafirci cutan zuciya ita ce shirka cutar zuciya ita ce gafaltuwa ga tunan Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya rike zuciya shi kenan ido kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya rufe shi kunne kuma ya kurmantar da shi shine summun bukumun umyun fahum la yarji'un falamma zagu azaga Allahu qulubahum haka zaka gani waɗannan abubuwa guda uku sune Allah yake rikumance da Allah su zamanto kamar waɗanda suka manta da Allah a rayuwarsu ba sa tuna shi shi ma Allah sai ya mantar da su makansu gaba ɗaya kullum mutum ya zamanto idon shi a buɗe idan aka karanta masa aya kunnin shi a buɗe ya yadda idan aka ja masa aya kuma ya je ya yi tunani a kan kar a ja aya ya ce da su wani take yi ba da mu ba ko da kafiran makka wannan kuskure ne Allah bin ya mana Allah madaukakin zarci shi inna sam'a kaga da kunne yake wal basara da ido yake wal fuada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula duk waɗannan za a tambayi mutum a kansu waɗannan su ne matsalan da yasa Allah ya to Allah yana nuna mana akwai da daga cikin mutane da Allah ya halitta ya toshe musu waɗannan wurare guda uku kawai don ya kai su jahannama don ya kai su jahannama Allah ce waɗannan mutane in ka gan su a rayuwa sai kaga wai sun waye su ne wayayyu su ne wanda ɗan wanda ake ganin su a tafa Allah ce kal an'ami suke ula'ika kal an'ami wannan tamkar dabba yake yanda za ka ga dabba saniya ko ka ga jaki ko ka ga tinkiya in ji Allah Allah ce haka suke su suna gani wai sun haska wai su ne hasku su ne duniyar su ne ake tafawa Allah ce duk wanda bai da zuciyar tuna Allah da zai kara masa imani duk wanda bai da idon da zai ga ayan Allah da za ta ƙara masa imani duk wanda bai da kunnen jin abin da zai kara masa a imani Allah ce wannan mutumin tafkar dabba yake ba shi kawai duk yadda yake sheki da kyallin Allah ce dabba ce take yawo Allah ce ban bari ma in gaya muku ma hum adallu sun fi ma dabba ma'ata sun fi dabba wa saboda dabba yau in kana kiwon dabba kullum ka zo nan kace masa ka kore ta kullum ka zo kullum ka zo to da ta zo wajen ta ta san ba a son aje wajen akwai dabba da in ka tsawatar mata da in ta san waje za ka ga ta ne ta juya ta koma in kana kiwo saboda ko ta taka burki ko kuma ta ta koma to Allah ya ce wannan mutum ne ya ta san mahalaka kana ja mai aya yana ci gaba kana ja mai aya yana ci gaba kawai yace kana bata ka wai zaka tare mai bai ji bai gani to Allah ya to ai wannan ya fi dabba ma dabba duk da yake baka magana bata da hankali bata da abin nan amma in ka tsawatar mata ka kwabe ta ta sasan man wani waje ita za ta taka burki wannan kuma ba zai taba taka burki ba wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa illa du'aan wa nida'an summun bukum fahum la haka ce yace misalin kafiri da wanda duniya ta shige shi in ka zo gaban shi kana ja masa aya kana masa wa'azi yace kaman ka zo gabar dabba ce wanda ba ta da kwakwalwan ganewa ba ta fahimta kana ta ihu a ka zo gaban sa ka ce mata Allah yana cewa ki ji tsoron Allah sai kaga tana kallon ka ita dai kawai tana ganin dai leɓɓanka suna motsi ba ta san ma inda ka dosa ba Allah ce haka irin waɗannan kafiran suke haka irin waɗanda suka sa duniya a gaba suke sai dai su ga wai ka na motsi kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ce balhum adallu waɗannan su suka fi bata ma suka fi dabba bata Allah ce ulaika waɗannan mutanen humul ghafilun su ne suka kai matuƙa matuƙa matuƙa wajen gafala da rafkana ga ayoyin Allah subhanahu ta'ala kwata kwata kwata Allah baya gaban su kwata kwata kwata lahira ba ta gaban wai akwai wata mutuwa za a yi kiyama tambayan kabari Allah ce waɗannan humul gafilun sun sha'afa sun rafkana kwata-kwata wannan baya cikin ajindansu ko su ko tunaninsu kai ne kawai kake faɗa kawai kake jan aya amma a wajen shi wallahi waɗannan abubuwan ba sa nan in reality Allah ubangi ya rufa mana asu to bayan Allah bayyana mana irin waɗannan mutane sai ya zo ya ce to kai musulmi ko na kwarai din da kuka yi imani da Allah kuka yadda da Allah din to ga doka in ji Allah yace shi Allah da kuka yi imani da shi kuka yadda da shi yana fada waɗansu sunaye masu kyau walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye wanda suka kai matuka, matuka, matuka kololuwa wajen kyau wajen kamala da cika idan kuka tashi yin addu'a fad'uhu biha ku kira Allah da sunayen ku roƙi Allah da sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da waɗanda suke murɗe sunayen Allah suke karkatar da sunayen Allah daga yadda suke daidai zuwa ga ransu Allah ce ta zauna za a sakanta musu da muguwar sakayya da muguwar azaba sakamakon ma kanu ya maluna abinda suka kasance suna aikatawa na tawili da mur'a sunayen Allah subhanahu wata'ala wannan imani da sunayen Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin aƙida yana daga cikin tauhidi yana daga cikin ginshikan addinin musulunci wanda addinin mutum baya cika baya kammaluwa sai ya yi imani da al'asma'u asma'ullahi wasu sifatihi tauhidin kowane tauhidi ya kasu kashi uku tauhidin rububiya kaɗai ta Allah wajen ayyukansa da ba mai iya yin in ba Allah ba irin saukar da ruwan sama aiki ne na Allah Halittar sammai da ƙasai aiki ne na Allah rayawa kashewa aiki ne na Allah numfashi da gudanar da shi aiki ne na Allah azirtawa da talautawa aiki ne na Allah warkarwa da kamuwa da cuta duka Allah ne ba mai iya yin su idan Allah bai yi su ba idan Allah ya ki saukar da ruwan sama babu makhlukin da zai ce ni zan saukar da shekar ku damu in Allah ya bar mu a yini a rana ya ya kawo dare ba makhlukin da ya isa ya kawo daren nan har mu yi bacci mu huta in Allah ya bar mu a dare duhu gari yake wayewa babu wanda isa ya wayar da gari qul a in inji alallahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi bina ko taskuruna fihi afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru a atikum bilaylin taskuruna fihi afala tubsirun idan Allah ya bar mu a yini kawai ya iya kawo gari ya duhu dare wani Allah ne ya isa ji Allah ya kawo muku daren idan na bar ku a daren kuma na ki in da gari wani Allah ne ya isa banda ni ya kawo muku yini garin ya waye har ku je kasuwa ku nemi abinci to babu saka tauhidin rububiyya shine ka kadaita Allah a irin ayyukan da yake ka kiyarda cewa akwai mai iya yin irin ayyukan Allah babu shi wannan shine tauhidin rububiyya sai tauhidul uluhiyya tauhidin kadaita Allah a matsayin shi na abin bauta sai shi kadai wancan tauhidin rububiyya ayyuka da Allah yake mana yake yo mana saukar da ruwa ya mana arziki ya mana kaza kai da ba mai maka in ba Allah ba uluhiyya kuma ayyukan da bawan shi ke turawa can Allah ne ke turo mana kai da ba mai iyawa sai Allah nan kuma bawa ne ke tura ayyukan ibada zuwa ga Allah ba za ka kenan kai yadda channel din ka ɗaya ne wanda za ka rika turawa ibadarka sallanka ta Allah ce rayuwarka ta Allah ce karatun Qur'aninka komai naka na Allah ne wannan shine tauhidul uluhiyya ayyuka na ibada da bawa yake miƙa wa Allah rububiyya kuma ayyuka da Allah yake miƙo wa bayinsa yake wa bayinsa sai tauhidin kuma sunayen Allah da sifofinsa su ne guda uku tauhidi kenan rububiyya uluhiyya al-asma'u was sifat to wannan cikamakin tauhidin ne shine a ah, sunayen Allah da sifofinsa da izinin Allah subhanahu ta'ala idan Allah ya raya mu zuwa gobe za mu tashi akan walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye da suka kai matuƙa wajen kamala wajen cika za mu yi bayanin su in darasin karatun gobe ma ya ɗauke mu a wannan ɗin ma to alhamdulillah za mu yi su dalla-dalla domin waɗansu mutane sun halaka a wannan ɓangare sun halaka sun shiga wuta shine ƙarshen ayan Allah ya ce ku fita hanyar waɗanda suke ba sa imani da sunayena za su ga irin mugunyar sakamakon da zan musu ashe sunayen Allah ma tana da waɗansu ƙa'idoji da dokoki da yadda za ka mu'amalance su cika cikamakin tauhidinka ne wanda yake kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala kishiyan shirka gobe sha Allah baraka ta'ala za mu tashi a kan wannan ayan mu yi ta dalla dalla ko da za ta ɗauke mu sati ɗaya ne sai mun fidda abin da yake cikinta mu nuna ta inda waɗansu suka halaka suka yi shirka da Allah kar mutum ya faɗa ciki da fatan ma ba zai ma kai mu kwana biyun ba insha Allah baraka ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya nuna mana gobe saboda mu yi muqaddima mu yi nasiha shi yasa lokacin namu yayi saurin tafiya gobe da an zo insha Allah za a fara kai tsaye kenan اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين ya قوي ya عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين muna tawassuli da wannan zaman da muka yi a masallaci muna tawassuli da ayoyin da muka karanta muna roƙon Allah bi annahu Allahu al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ونسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثره في علم الغيب عنده ونسأله بأسماء الحسنى في صفاته الأولى ألا بام زمن لا فيها كونشان هنكلي ألا أبجدي يتكور من دسورو ألا ما قلت من دامومو نرشن tsaro da sace-sacen mutane da zubar da jini Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali آه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين